اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانك انت علما اللهم انت اعطيك الذي يدل الامين ويغفر لك الذي يسمي الخير انك على ما ليس به الجلوس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna da daga godiya ce ko ga Allah da ta'ala wanda ya kafi Allah da kuma wannan matsalaci wanda har kamar yadda muka saba a wannan rana ta safi don ci gaba da karatun mu na littafin annabi mulabar alama shekar kuma alfari almariki karfin kuma tsara a kan makiya yau muna annabi biyu ga watan arabiyyar awwal yau mun sana sun ga yau sama lokacin sanarwa abin da ga shi ba bayan kuma kuma ba da kuma ce ce ba a rabin Allah yau ya da rubi kenan wannan da rubi Allah mu wannan shekarar ta ai da shi da shi da shi da kuma shi ne ke daidai da ɗaya da wata wani sha biyu wata goma sha biyu shekara ta dubu da goma sha shida miladiya. A karatun mu da gaba da watan sati mun kammala karatu a barin kimama. Za mu tashi a sabon fasalin kwamfin da kai. Sabon fasalin mu yau fasalin in ai. Bayan da fasali wato rarrabewa tsakanin karatun jiya da yau. amma wanda ya rewa ya tafi wannan fil ayi a cikin haila wato karatun mu na yau ya kunshi bayanai ne a kan hukunce-hukuncen al'ayi wato jinin haila ko jinin al'ada jinin haila malamai sun yi ta'arifinsa da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'ana mafi littafi suna cewa ko wajen ya kudu bi nan su yi min kuburi man tasbiru adatan ila tsawo wajen ya kudu bi nan su yi min kuburi man tasbiru adatan ila tsawo idan haila na ƙarshe wani gini ne ya kurozo min kogoyin mantaslewa da da yake fita ko ya kurozo da yasu yi wa yake fita da kansa min kogoyin mantaslewa daga gaban wacce ta kai ta ɗauki ciki a adalta bisa al'ada ila saba kuma ba tare da taɓa ba amma da yau suka ce gini nan don su da dukkan wani abun da gani ba da ba gini ba idan mun suka ga wani abu ya fi zama ba da ba gini ba fari ne kore ne ruwan kasa ne hatsi ne idan wannan abun ba gini ba ne to ganin ta baya sa a ce wannan kai ne ita hanya gini ce Allah maɗaukakin sarki aka yi hukunta wa ‘ya'ya mata. Don haka shi da aka ce, da aka ce ya zuru bilan sarki, wanda yake fita da kansa, ba wanda aka fitar da shi ba, wanda kallo da aka aka fitar da shi, kamar masu wancan ciki, fitar da jini wani malaka mun tsaya da jinin ciwo sun da fita da ita. Ni ko wani mata biyu, mu wannan fita kasa daga gaban mata biyu a adadin yanki a cikin a al'adance ya kai da ɗauki. Na farko zuwa min kuma da gaba idan bidiyon da ba ta gaba da zuwa ko ba na ce masa haila da shi ya fi da takarar. Sannan wacce yake zamana ya zamana ta kai a al'adance ake ta yi wato ta kai ta iya ɗaukar namiji. idan aka ga jini ya ci da gaban irin wannan mace to ana ce mata haila wannan abu da mutum sama ne da za a ga da za a ga jini ba mai da ba sama daga gaban wacce a al'ada ba ta yi to wannan ba za a ga wacce al'ada ba ta yi kuma sai shekara na sai shekara uku shekara hudu biyar wannan al'adarci wala an kai al'adarci amma za ku yi shi bai da hukunci wannan aukuwar abu a ce ya faru a wuri kaza ko a gari kaza bai da hukunci inda ba shi ne abin da aka saba gani ba da wala ne na hukunci a kan bisa al'ada da za a kaura wa duk shekara shida aure a yadda al'ada ta ciki ne ba za a ta samu ciki a daidai wannan matsayin na kaga wannan yin na maka wani labarin da ya faru a ƙasashen turai ko a garin ne cewa wani yaro ɗan shekara ko shida ko bakwai ne ko goma ya yi wa mace shekara shida. Ta gwamnan jiran ya taɓa al'ada. Ya ji daga al'ada saboda ita al'ada ɗan shekara goma gore ne cikin mutuwa. Bisa al'ada mace shekara shida ba su ciki ba. Ta ga wannan ya yi ba kwalai, ba za a yi ya ci shi ba. Ya ji daga al'ada. Saka lafi cikin ilimi ko mata sai ya zama wata al'ada irin ta ba zai yi mai ciki ba. To wannan jinin ba za a kai masa aida ba sai a je a asibiti a gaggawa neman mani. Amma tun sai a ake zai yi ake ta samu Ko a ce zai yi wani zai sami yanka sai yi. Wannan idan an ga ganin al'ada ya yi cikin haka ba za a yi mamaki ba kuma ba za a koya wasu da kamar yau shekara na daga ta yau su irin wannan yanayi ke fara daga shekara ta yi sama to wannan yanayi kan fara wani lokacin su kan ga al'ada ma ya ta wani lokacin kuma ba a cikin ta wani lokacin ba za ta kai shekara sha biyu ko sha hudu ko kuma sha hudu ta biyar ma kafin ka gani amma na da biyar kaɗan ne ke kawa sha hudu sha biyar malibu da yawa suna kawa sha biyu kafin su gani al'ada amma kuma zai iya yiwuwa misalin da nufi a haka da haka almuhim malamai sun da aka yi da wannan saboda idan iyaye suka ga jini tare da yarsu a daidai lokacin da bai kamata ba a al'ada a ci ta yi lallai je asibiti a nemi magani ba za a maka sai sai ya da ƙarfi malamai suka ce ila saba sannan wannan gidan zuwan da ba wani sababi ba a gaida ba saba abin da ake nufi da nan jikin da ya zo da sama su kuma jikin da ya zo sanadin haihuwa ana ce masa ribari jikin da ya zo sanadin jikin da haihuwa ana ce masa yin ciwo amma jikin da ya zo haka ba wani sanadi ake kawai na ya zo wannan hali ne da ke kai ta yi da duka halayen ya zo haka kawai ba shi ta haka mace ko ta yi ko ba shi ba ko ta ko ta ko da ko ta ba ko ta yi alama da kuma alama da ba dole ta mu ya zo ko ke zo ba shi kawai yana zuwa ne ba ta ba ta ba to da ka wannan shi ne wannan shi Allah ya rubuta shi ba ya yi mata banda ba za mu na ba ta kai saboda jin mai da ni ne wanda yake da alaƙa da mahaifa ni ne yake nuna alama ta wakilin mahaifa kuma jini ne wanda yake zama abinci ko jaririn da yake cikin mahaifa sannan kuma jini ne wanda yake kyautata nono da jaririn da ake shayarwa na ka yi na kada ni ne wanda duka ayyukansa na mata ne ka wurin da take samun haila ba zai yi wa samun haila a wurin da wasu da bari da mahaifa idan na rufe ya gani ne ya ya ce amma ba zai zama jin haila ba wata rana an yi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallallahu da kuma kuka yace me ya ta miki an rufe ni ne ya zo miki sai ta naga kai ke ni ta gani yake sai ya kuri haka ana ya rubuta wa ƴaƴan mata ƴaƴa mata na annabi Adam haka ana ya rubuta su wannan shi da rubutun Allah da da kuri shafi mata akan tsaftar mahaifa wannan jini yana da rubuce rubuce da dama yana da kuma rubuce da dama yasa mata ba sa wadatuwa da ganin mutum da kai da ba wata mace wanda za ta take kama ba ta ne mace kan kancin haila ba ce ka yi kanta cikin hatsari mu ba ce ta yi kanta cikin asara da yawa domin akwai kwanciyar kwanciyar da yawa akwai mutum da yawa mamuna na ruwa na yi kan da rama ya bar duniya ma ana son ta gane shakuwa a kan yin sanadi domin karshe ƙarshe imam malik a kan jinin mata sai yake kawai a da aka mata saboda kullum idan tambaya ta da zai yi wani sabon abu da ta gari ba kullum sai tambaya ta da zai yi sabon abu da ta gari ba in yana jin ne ba su yana kwana arba'in ai kula da hamsin ai kula da sittin har aka zo aka kama da wata tayi saba'in cikin wannan al'amari ya ce a saba'in kaga mata suna da tsananin bukatar su nisa a cikin wannan ilimi ilimi da suke nisa a kan ma a kan ilimi kan economy kan business kan fahimtai fiye da haka idan wasu san wannan fiye da suka san wani saboda hakan da ke ciki kuma saboda alaƙar kai ne da ibada wannan ibada kuma an wuce da zai iya in ka yi kan mutum da ya san da ke kawo ta an ka yi mun da ya san da ba mu to ya yi kuma da hankali sosai mazaje kuma da hankali sosai da ke da abin da ya shafi mata ya rabu a kan lamarin tarki iyaye da suke da yara kan su daina yara su ɗauki yana ganin kansa shi ya haife ta shekara biyar shekara shida bakwai ya daina maka hankali ya daina maka ayo don gani da aka yayi sai wani ya ta kai shekara goma sha biyu sha uku yana maka kayan yarinya karama yana daina maka hankali a an sha biyu suna kuma duniya saboda a farko ta ma abubuwan da kike sani a cikin waya ta ma abubuwan da kike sani ta kai da za ka matsu ka jefa ta annabi ka jefa ta afrani ka jefa ta sanda ka jefa ta kaza ka za ka mutu kana kashe kuɗi kana da muhimmancin haka to ka mutu akan wannan fiye da wata ka mutu akan ta san sarki da rubuce rubuce sarki fiye da dukkan wata masarauta za ka samar maka wata makaranta da za ta rinda halarta tana karatun rubuce rubuce wani lokacin ma sai ka zama mutane kuma da hankali akan makarantu waɗanda suke hadda da alƙur'ani zalla sai ka ga mutane ko kun sha'awa a ce yaro ya yi da ta hadin alƙur'ani saboda ta san hukunci rubuci alhali sanin hukunci rubuci ya wata ƙwa'ani ya wata ƙwa'ani ne sanci ya ka makarantu da suke hadin da alƙur'ani ya ne sun da darulla akalla na sarki da na kika wanda za a samu wata rana ko wata yankin da talatin a kowa musu ana akwai da su duk wanda Allah ya yi da kansa da yaya mata to da sauka cewa masuliyar ce babba a kansu nuna musu wannan abubuwa kaya mata suna hannu shekara bakwai shekara takwas shekara tara shekara goma ta fara da wannan al'ada da kuma komai a kai dan da ta fara ganin nan ta koma gidan tana kusa da ta ga jin wani abu a kai wani ta ta san komai a kai suna hannun mata da yawa masu yi tsallar da suna yana da sani suna nan da yawa masu yin abu da jin haila mai sani duk wanda yake karantarwa ya kashi ake tambayar da yake amsawa ya fi kan wannan tsoro domin uwar kaje ba zan iya faɗan adadin waɗanda suka kira ni a waya dangane da abin da ya shafi jinin haila ba su san cewa ba a sallah ba sai ba sun aure wata ta cewa ba a sallah ba a azumi ba sai bayan ta yi aure. Wata ma ba ta ne da na ba. Da dai aure ma ba ta ne da na ba ba. Wata ma ta ce ma ba ta suna mutu da mijinta. Ba ta taɓa wakar da na ba. Ba ta taɓa wakar da na ba. Ba ta taɓa wakar haila ba. yanzu wani wani sai wani rana kawai musu ya kawai ita da mutu take ba wani wanka yake mata akwai wanka suka yi yayin da shi ne kaɗan yin tambaya yaya abu ne sai lokacin na kaje lokacin sun haihu a ɗaya wannan laifin waye sai kuma wancan ne shi ne sai ka aure da yara sun tashi sun girma sai mun kawo aure sannan a taga hankali a kan tsara kawo su ne aka kan da su kama hawan su na ilimi da fahimtar da ya fara na biyu ko kuma mutum ya auro ya zai ajiye bai koyar masa ba bai sa ta makaranta ta koya ba bai bar ta je wani makarantar jarabi ba tana da na cikin gida yana yi da ɗaya gida kawai sai da jin sa abu ya rasa sai zage a musu kawai a daga mutum domin ya fi jina wajen su ya fi jina farko ya ci kawai ya wa ya'yan sa matar ta ita ce koyi koyi ita ce mai wannan mahala ita ce mai wannan tsawariyar amma ita yaya na ta kai mutum ne ba a kai da shi yana da kyau na da hankalin wani mutum ya ce kan ya yi wajen amonu ko amonu kuma a cikin nawa ya kuma mulai ko kare kawo man da iyalan su daga lokacin ya kudu an na kori da makamashin da mutane ne da zuwa farko a yau ma mala'ikan da ila rushiyar akan wannan wuta Allah ya aje mala'iku kaurara kaurara masu tsananin lamari la ya abu na ba a ba maru da ya faru da maru Allah ta ya riga ya kasa masu ba ta sako umarnin da ya yi musu ba ta samu umarnin da ya yi musu sannan kuma abin da ya umarce su ya aika. Don haka yana da kyau mutane su sani cewa alhamdulillah ne su yi kuzari da su yi kuzari a ƙarshe ya ce ko wannan ku yi kiyo ne kuma kowa za a kai ka kafin da ke kiyo za a tambaye ka kai ya kai ka za a kai ka kan matanka. Kuma babu wani abu wanda yake mutum zai mai da hankali a kan da farko ya ga cewa ya magance karon farko kafin su komai ba ke tabbatar da cewa ya warkar da iyalan daga cikin lafiya amma matuƙa a ce ba a warke daga cikin lafiya ba to su wanda ba kashi ba mu za a sha wahala a banza a kafin da a banza saboda za a ci kiyama wahalar da a kafin da a ci komai a kowace na da kyau mai da hankali da kuma mutum idan Allah ba cuta ba ce idan wata ta ga hanya ya zo mata ita za ta zo ba jinya ba ce in haila idan ya zo waje kamar da za mu makaranta a cikin kwanakin da mutum ba a goma sha biyar ba to ba za ka daga hankali ka ba za ka kwantar da hankali mace ba za ta yanke tsammani daga jinin haila cewa ya wuce ciwo ba a wajen jimkurin malamai ya wuce ba a goma sha biyar yana zuwa a wajen wasu malamai kuma ba ya yi da iyaka sai dai kawai idan ya wuce gona ciki idan ka ga abin ya yi fiye da cikin biyu amma wannan idan ka tura mutane a kai kake sai ya fiye da cikin biyu ba daga nan ka tura ka kan wani aure da za ka yi rago shi ba wajen al'adar nan ya yi yana alaƙa da wata ko a nan sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi ba da fatawa masu jin a cikin ciwo cikin istihara fatawa na yin sallah sai ke sai ke da ita ki bar yin sallah kwanaki biyar a kwanaki shida ko bakwai sai ki bar yin sallah a cikin kwanaki shida ko bakwai wani na nufin a wata sai ki sallar kwana ashirin da uku idan ta bar kwana bakwai ko ki sallar kwana ashirin da hudu idan ta bar kwana shida yadda ya kamata wani gobe sa kamar yadda sauran mata suke haila wato galibin mata suna haila ne kwana shida kwana uku wannan yana nuna haila wani abu ne mai alaƙa da rayuwar a cikin alƙur'ani da Allah ta ala ya lissafa iskar mai bin haila sai yake talata da guro sai yake ƙarfi uku ko jini uku a farko wata masara ƙarfi uku ko jini uku kaga wannan ana lissafin jini ko lissafin ƙarfi ita yana alaƙa da haila sannan wata kuma ba ta jinin haila kamar kofi da suka tsufa aka tafi ko kuma ya yi ya karama da bar fara haila ba aka yi mata aure a kan tafi ta ya na yi ta yi ta tun da tsara ta asure su kuma ita su wata hudu tare da masu Allah ya alakanta da abin da wannan kan ya alakanta da abin da jini amma ya fi da masu jini nan mara ta jini ya alakanta da abin da wata ya ce wata hudu wato kamar akwai wata alaƙa mai ƙarfi tsakanin jini ɗaya da wata ɗaya ɗaya da wata ɗaya masu ganin jini aka ce musu waɗannan marasa ganin jini aka ce musu wata uku kamar kenan waɗannan masu ganin jini masu yin wahala a ce na uku ya ke kai su abin da ya wata uku shi yasa da yawa malamai suka ce mace ba ta ke yiwuwa ka san malamin da ta cikin wata ɗaya bai yiwuwa ka san malamin da ta cikin wata ɗaya kuma da wata ɗaya wato abin da aka fi tsammani shi ne mace za ta yi jini sau ɗaya sai sarki sau ɗaya. Ta sa mafi yawan kwanakin jini kwana sha biyar, mafi karancin kwanakin sarki kwana sha biyar, idan ta haɗa zai ba ku kwana talatin. An fahimta? Mafi yawan kwanakin jini kwana sha biyar, mafi karancin kwanakin sarki kwana sha biyar, ka haɗa ba ka. Mace ta yi kwana sha biyar tana jini, ta yi kwana sha biyar tana sarki, ta yi kwana wata. idan ka ga rage da cikin jini misali sai kwana bakwai tana jini idan za ta kwana cikin da ruwa idan sai kwana shida tana jini idan za ta kwana cikin da ruwa wannan wannan bisa zato na amani kenan shi kuma jini yana da zato shi ne na ta sai da kai to anan za mu ce kamar da za mu karanta duk jinin al'ada mafi yawancin kwanakinka kwana sha biyar mafi karancin kwanakinka ba wani malamin suka ce mafi karancin kwanakinka kwana ɗaya kwana ɗaya wani malamin suka ce mafi karancinka shi ne lokacin da aka yi wato zubarsa ko da nasa ko da cin jariri ne sai zai zama وهيئة ولا تستعمل ولا تستعمل وهيئة سيدي يوم على كفول تستعمل وانا فهمتا ثم تكتب وانا تجي باع انت فاشا جدا سيدي تجمع ما تجي جدا إذا كنت تجمع تجمع تقول سيدي تجمع تجمع تجمع تجمع يا أخي فإن كان يوم يوم وحاجة تجي كذا تجي amma abin da ake gudu shi ne idan wani ba a kan samun jini ba tana gida da jini sosai sai kuma wani karan da jini ya zo mata da ya kurko shi ke nan bai fara fitowa ba daga nan shin ya ta lissafa wannan a cikin iska kuna da lissafa ba da yawa ba da lokacin da za ka kai shi almuhim za mu ce shi jinin al'ada ba ya da mutum kalanci duk abin da ya fito a duk iya lokacin da ya fito to za a kira shi jinin al'ada mafitar ya fi ma'anar da ta yi jini amma yana da yawanci shi ne kwana goma sha biyar a fahimta sarki kuma ba sarki kuma yana da karanci amma bai da yawanci na bai ba shi haila yana da mafi yawa na kwanaki amma bai da karanci shi kuma sarki yana da yana da karanci amma bai da mafi yawa karancin kwanakin sarki kwana sha biyar wato sarkin tsiye kasa da kwana sha biyar to wannan ba a kiransa sarki ba a kiransa cikakken sarki da jinin da ya biyo bayan zai zama sabuwar hanya a wani na ce mace za ta yi tsaye kwana uku sai jinin ya ɗauke mata bai sake dawo wata ba sai yi kwana goma sha ɗaya kwana sha ɗaya tana sallah sai ya dawo da ya dawo biyu kwana biyu sai ya ɗauke za ta ɗauko waɗancan kwana biyu ta zo ta tura mata kwana hukun ta saboda abu da yake tsakanin da ya kai kwana goma sha biyar ba in dai abu da yake tsakanin da ya kai kwana goma sha biyar ta ce ɗaya wannan jinin da ya dawo amma in ya kai sha biyar ki sama to sabon ni sai ne sabon mutane jama'a mai ta ta ta za mu ke sarki yana da mafi karanci mafi karanci a kwana sha biyar idan ya kasa da kwana sha biyar to ba cikakken sarki ba ne amma in ya samu kwana sha biyar to ya kare mafi karancinsa ya zama cikakken sarki amma bai da yawancin kwa bai da mafi yawan kwanaki ne ba da yau yake mafi yawan kwanaki da a cikin mace za ka ga shiru ne shi zai zo mata ba to wannan ba rashin lafiya ba ne ba kuma matsala ba ce da a cikin mace za ta tsallake wata da za ta tsallake wata da za ta tsallake wata in ciki ya bayyana to sha Allah idan ciki bai bayyana ba to kada saka hankalinta da zai ta shiga uku za ta ci shi zai zo mata ba ga zuwa cikin da ita ba kuma kan barci da zaɓulo a ai rashin zuwan jinin al'ada ba ciwo ne. Na yi da kano. Kawai sai rage kuma Allah ya gada mana. Sannan zai ku. Ta ka ko kwana kawai ba ku tsayi ko shekara ɗaya biyu bai zuwa ba. Shi ƙarfi ba zai iya. Ba za a ce iya kan yawansa iya ka samu a kan iya. Zai yi kwana duk cikin rana dubu uku ne zai yi shekara a bayan nan jinin daren da aka shi in an gan shi shi in ba a gani ba sarki ne kai wannan sarki yana da alamomi na na na kai na abubuwa saboda ana yin tsallake da yawa ma wannan zai da hana abin da yi kan kaɗan ya ba ku yana da kafin kowa da yawa shi sarki gwamnati na jinin al'ada ko na jinin nifar iri iri idan ya zo ɗauke ko zai ya ɗauke mata da farin ruwa ko wani farin ruwa ne da farin ta yake fita ko kuma ya ɗauke mata da bushewa waɗannan alamomi guda biyu kaɗai ne alamomin arzikin duniya kuma babu wani abu mai muhimmanci da wanda za ta kiyaye ta sani a wato aina da ba ki muhimmanci da sauran abubuwan da saboda sauri da wani lokaci cewar mata rashin mai da hankali a kan waɗannan alamomi guda biyu shi ne kawo kowane filin filin yawa masu tattali cewa jinin wannan aya yana cikin sauki wani tsakanin ruwa idan tana ganin jini tana ganin jini sai ya dawo ya koma tana ganin wani abu ruwan fata fishi wata tana ganin wani abu yalo fishi tana ganin wani abu fari fishi tana ganin wani abu kamar ruwan nama fishi har ta zo ta ga wani abu ya biyo baya fari to daga wannan alamar ta bayyana to kan iya zo idan ka ga wannan alama to ka yi tsanki sai ke gwada da wanka ta ci gaba da sallah ko kuma idan ya ɗauke sai ya ga ganin jiki sai ya ga wani abu yana fita ya ga wurin ya kai da ya rushe ya ga ya rushe idan harkar duniya ya kushe maka abin da ake so a gare ka da ke da samu auduga ko wani kayan kyalle mai tsaf kada ya da dauki nan tsamanta ya samu kayan mai auduga ta ce auduga kushe da kake da kariya sosai da auduga da gare da lafiya da aji wanda ba ku da ba yara ba ka wakare saboda wuri ne wanda yake da rauni sosai da aka ya ka tura maka wani abu mai baro sai kuma da ya kwanan su ba wai da ake yin yawan tsari ya rushe sai ta ɗauki abu da faran ta sai ta tusa kuma sai ta rage abu wajen tusawa kan da ta kasa da ita sai ta tusa sai ta ciro idan ta ciro sai ta duba ta gani idan kayan kala a jiki to da saura wannan kushewar da ta jin bai zama a ba amma idan ta ciro daga fahimtar ko daga ba kowai a jikin auren to alama ne zuwa kanki ya zo malamai suka ce macen da ta saba ganin alama ko cewa da ƙwararruwa sai kuma kushewa ta zo na kawai tsananin to kaɗan jira kaɗan da yi wa farin ruwan jirgi saboda ɗaukewarsa da farin ruwa ya fi ɗaukewarsa da bushewa a yanki ya fi ɗaukewarsa da bushewa tabbas da ka yi ka saba don ɗaukewarsa da farin ruwa ne sai ka ga bushewa to kaɗan jira har sai in ka ga lokacin sallah zai wuce to sai ka amfara da ke wanka ba sai ka ga farin ruwa ba. Waɗannan abubuwan da biyu su kadai ne alamomin da shari'a ta tanada don tabbatar da sarki da cikin al'ada idan ba ka barce da kai cikin biyun nan ba to duk abin da ka ga ya zubo a kazanta a lokacin da suke jini yana da jini matukar ba na kwayo ba mun faɗa a baya a farko cewa ba ya zama aina cikin jini to idan jini ko ya kusa to wannan kan ka ɗayan alamu guda biyun nan ba na kuma ba ka ɗayan alamu guda biyun nan ba to duk abin da ka gani yana tare da kana farko ne ya zo jini jini yana cikin zuwa yana zuwa sai ya ji da sai goma wani ruwan kasa sai goma wani wasu kafi sai goma wani janga sai goma wani kaza cikin abin da ka ga ya goma daga baya in dai jini ne ya fara to ka iya tsaya jini har sai ka ga wannan alamomin ko wannan alama da muke bayani idan kuma ka ga wannan alama da muke bayani ne bayan ka ga alama kuma sai ka ga wani abu ya fito ka ga wani kala daban wanda ba za a ce jini ba ka ga wani wani kamshi ka ga wani jariya ka ga wani baki baki ka ga wani jijiji duk wani abin da za ka ga ya fito wanda ba za a ci masa jini ba kuma ba zai zama haila ba. Me yasa saboda an yi da kuma karatu a karatun cewa ai shi ba a ci masa haila sai jini. In da yanzu ko an ga zanki to abin da ya zo wanda ba jini ba to ba za a ci masa haila ba. Shi ma wancan da da yin abin da ya sa mutum da ke fice da haila saboda an gani bayan jini ne kafin sarki. أنا عائشة رضي الله عنها tana cewa kunna la na mutu tukwata wannan kudurta ba da kuni shaita mun kasance ba ma kirga ba ma lantafa a kudura wato fari-fari a kudura fari-fari wannan kudura wannan kafa-kafa ba da kuni shaita bayan wani sarki ba ma lantafa ka wani abu wato abin da ke da shi in dai mun ga alamar daukewar jini mun ga alamar sarki to duk abin da ya biyo baya wanda ba za a san jini ba to ba jini ba ba da wani ya kamata su biya yau na ga masu yawan tambaya cewa jini ya zo mu ya yi kwana uku bayan kwana uku kuma da aka yi kwana biyu sai ya sake sai na sake ganin wani wani yanayi sai na sake ganin wani kaza kaza kaza to yanzu ne wani jina to duk abin yana komawa shin wancan jini da ya zo kai da ya tashi tafiya ya ba da alama da yake malamin in ya ba da alama da yake malamin nan to duk abin da ke gani daga baya wanda shi da za a kuma jini ba to ba ya idan kuma in da dama ya zo daga farko kawai ya ne zuwa ne amma da ba da kwarin ruwa bai zo ba gabar kuma koyaushe babu alamar kushewa to ko ba ta wa aka yi ba ta ya fito ba mun ga ba ta alamar ya bushe ba kuma za ta duba ta ga alamar a cikin a ciki ko ba ta ga farin ruwa ya fito ba to ai ba wajen jini yana gangarowa ne zai zama hanya tana nan ba alamomin nan guda biyu sai kai ta duka yana ne da wahala dan haka idan alamomin ɗaya daga cikin ya bayyana to abin da ya biyo baya in da jini ba ne ba za ta gaba haila ba abin da ya biyo baya na kuɗi ne to haila ce ka dawo idan ta zama ka ɗan kwana sha biyar ma. Kira da gana, mun je wani wuri da malamin da ke da wata magana ne sai mu kama. Malam ya ce, wani jawo mubtada hadun wa mubtada wa hafiru. mana yake mata bayan Allah. Mutum ya zo, akwai wacce ta fara sabuwar samu, wa misalin da wacce ta saba wa hamilin da ne Kuna na a aika. Inda malam bai kashe wa hamilu da kuma mai babu da wuri wani abin da mara yake nufi duka kuma kanu amma suna da bambance bambancen hukunci mara yake wa ashirin min haili mafi yawan kwanakin haila dan mutum ba ya karanci ba ba ya karanci dole ku ta wani dole ne ya zo shi ne mafi yawan kwanakin haila da yi mutum da ake ga wadda ta fara kamar ga ta yau kwana goma sha biyar وللمشاهدة هذه الأمة إذا كما وجه الدعوة إذا تحدث عن آلة تسجيل النبي سيدي وقع الآلة يزوج إذا كان دعوة يمكن أن يرمي سبحانه وتعالى سيدي النبي يوم وقع kwana biyar. To akwai kuma yanke wani lokaci sai da mata bakwai lokaci sai yana tafiya sai da mun yana da al'ada kenan fiye da daya wata rana da al'ada fiye da biyu mata ba Allah yi kuma to wata take da al'ada fiye da daya to za a kula akari da mafi tsawon al'adar idan tana bakwai matana biyar to harin ka bakwai in yi tsaya mata biyar biyar idan tana tara tana bakwai tana biyar to harin ka harin ka tara in yi tsaya mata biyar biyar in yi tsaya mata bakwai biyar in yi tsaya ba zai kai ta tara za a zo da su yaya za a yi mace ta dinga samun karuwa mace fahimta ma za yi hajjar idan sun yi farce da ita al'adarka da zai ce ta kwana ce da ta saba ko kwana ce da ta saba don da ya ce zagar salata ta ayyami da daga kwana uku malam ijawi kamtaka asala yamma matukar ba ta wuce kwana goma sha biyar wannan yi domin istighfari ta yi cewa istighfari ba da hali ba da hali daban yana kan wajen malaman aure da take yau nan kuma malaman aina ne istighfari shi ne rashin kwana uku a kan al'ada ita wacce wacce ta fara yi hakika kan duk tsayawar da shi ne abu shi ne yanzu kuma karatu wannan ba su kama muna da karatu da suka yana mata kwana biyar iya kwana biyar su ne shi ta sani wannan da ya zo sai ya haura biyar shi ne bakin kama ya ne a kyau idan ɗinsu ne zarfi da ita yau kwana biyar da shi zai zalar salamar iyali sai ka kara kwana amma wannan kwana uku za ka kara da ƙarfin ba mutum za ta zuba ta gwamnati karawa da tsaya shi ne in ya wuce kwana biyar to sai ka jira shi tsakanin shida kwanan shida sai ka duba shi da mai da hankali a kan sosai sai kiwon wani shi ne ya karin kwana ɗaya idan bai ɗauke ba sai ka ƙara ma da bakwai sai kiwo sanama idan bai tsaya ba sai ka ƙara ma da bakwai sai kiwo sanama idan bai tsaya ba ma ne yake malam su jawo kan da ta tsaye matukar ba ta wuce kwana goma sha biyar ba to a nan sai wasu suna tsammanin za ta ƙara kwana bakwai wani hukun sun gari kwana nawa bai tsaya ba wai sai ta kara hukun in ta kara hukun kwana sha ɗaya bai tsaya ba wai sai ta kara hukun in ta kara hukun kwana sha ma sha hudu bai tsaya ba to nan da ba za ta kai kara hukun ba sai dai ɗaya ba haka ake abin da ake nufi ita ne al'ada za iya tsarin da za ta yi kenan ta kai za ta kara in ta gama jefa masa ku to ta gama kai ta haka daga nan sai ke wanka ke tsalla ya rabin ci wannan mai kwana biyar in sai karin kwana na ɗaya har uku suka zama takwas in ya wuce takwas ya shiga tara sai ta yi wanka ke tsalla ya rabin ci idan kwana bakwai take ya tsallace mata sai ƙarin kwana ɗan ɗaya in ta ƙara uku ya shiga kwana goma ya tafi sha ɗaya sai ta yi wankanta ta ci gaba da ibada to me malamin yake nufi da cewa matuƙar ba ta hawa kwanan sha biyar ba abin da malamin yake nufi da shi ba da kowace mata yake ba. gane wato ba ko malam ba ko ba da ko mace ke ba yana magana ne da mutum da karin kwana uku zai aula mata kwana sha biyar ita kawo in ke karin kwana uku zai aula mata kwana sha biyar ba za ta kara har uku ba ya sa su ba a kara da rafiyar nan a ita mutum da yawa an mutane da yawa ba su iya ba da kirawo ba a daga wani lokacin da ta fara kirawo ne mun taɓa fara miki biyar mu da bai daga yanzu ba a wani zane ka zan ka tafi kira ka ba ba daga na ba an fahimta so abin yin biya nan shine matar da take cikin kaila al'ada ta kwana sha uku ne dama ta uku ta saba shine al'ada karo kwana uku da yin nan sai kwana biyu saboda karin kwana uku zai kauna da kwanan lafiya sai ya hama kwanan lafiya ta haka za ta yi karin kwana biyu ne sai ta kara kwana ɗaya sha uku sai ta kara ɗaya sha biyar yanzu uku ba za su yi ba wani al'ada ta kwana sha hudu ne to karin kwana ɗaya kaɗai da wanda al'ada ta kwana sha biyar ne amma ba ta yin da hali ba za ta kayi da ko ya kaga kenan wannan maganar da mana na rasu jawo kan fula da yawa kada yana alaka ne da mai kwana sha hudu da kwana sha hudu da kwana sha biyar da su yake magana amma duk mutum da suke kasa da haka za ta iya karin kwanan uku da za ta haura kwana sha biyar an fahimta wannan shi ake ce wa jirgin kara abu na gaba mun yi magana ta zuwa kan mutum al'ada ce yin wacce take yin kwana biyar da yi kwana bakwai ko ne al'ada biyu tana yin kwana biyar da yi kwana bakwai da kwana tara tambaya ta farko yaya ake mace ta samu karin kwanaki kuma kuma cikin al'adarta yadda ake ta samu shine ta hanyar wannan iskar harin da muka yi magana a baya idan mace tana kwana biyar in ji mai dauki mata da ya wuce sai ne kirkin da harin kwana daya ta kara kwana daya ta kiwace shi bai tsaya ba ta kara kwana daya ta kiwace shi sai ya tsaya ya zama kwana nawa bakwai sai ta ya tsaya da shi bai tsaya daga nan shi sai kan shi shi bai sake dawo ba sai wani wata bai sake dawo wani wata sai ya sake mata wannan kwana bakwai ba kaje da kwana uku ya zama al'adar ka yi ma ke sake dama wani lokaci mata kwana ce sai da to yanzu wannan kwana biyun da ta kara da kuma jini da yi sai ya sake yi mata wannan kwanakin to sun shiga al'adar ta sun fita daga idan suka hali yanzu nan gaba idan jini ya zo mata sai ya haura bakwai tana da istin harin kwana uku a gaba da haka mace tana samun ƙarin kwanakin al'ada ne yayin da ta ƙara kwana biyu ko kwana biyu ko kwana uku ne ke da hali sai jini ya ɗauke mata a cikin waɗannan kwanakin waɗannan kwanakin sun zame mata ƙari na al'ada musamman in sun sake yi mata a gaba to nan gaba idan ya zarki to za ta ɗora fiske da hali a kansu don haka matan da take kwana biyar misali take kwana bakwai take kwana tara to idan jini ya zarce mata za ta yi istizhari ne akan mafi yawan kwanakin al'ada dan ba sai istizhari ne akan kwana nawa kwana tara in ya zarce maka kwana biyar da za ta yi istizhari ba da dama tana da bakwai in ya zarce maka kwana bakwai da za ta yi istizhari ba da dama tana da bakwai har sai ta je dama tana da tara har sai ta je tara in ya zarce ne ta yi istizhari amma da zarar da ta yi istimari na kwana uku sai ke tsaya kan ba ya haura kwana uku da ta kara kan ba to a nan kan ta zama mai jini ciwo kamar yadda wata wata ta fara in yi haura kwana sha biyar ya zama jini ciwo za ta yi wanka ta yi sallah to haka wannan wata ta saba idan ya haura masa har kyau da fara da ya cinye ko bai tsaya ba to za ta yi wanka ta yi sallah ko da ta bai wuce kwana shida ba gaba ɗaya saboda wata kwana uku da ke idan ta yi tsarin kwana uku kwana shi ne sai mai tsayawa to sai ke wanka ta tsalla don yin kwana sha biyar ba na kafa na wata ta fara ta kwana an bai mu malaiki da wani kami ba a ta tsalan ta da ashiru kan ta da aka rayuwan wani kwana وللحافظ بعد ثلاثة عشر يوم يجيكي كما باير كان هو الشافية وللحافظ بعد ثلاثة أشهر يجيكي باير مدى خمسة عشر يوما ونحوها سنة ذات يقال هو الشافية da makamanci asali mai ciki malamai sun yi safani a kan tana haila ko wanka saboda shi ciki a shi haila jini ne wanda yake dalili a kan mutuwar mahaifa lokacin da aka samu hukumomin yaki aka zo da su aka raba aka rarraba mataye annabi ya da ni Allah ta barka gare shi ya ja kullum إذ لا يوضع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تجيب حرة يجي كر السعادة يجي الجزائي ولبايا دول الوالدة أكن تكين كر السعادة يجي الجزائي ولا غير حامل sannan ta a tabi da wanda ba da ciki hatta ta yi da wajen har sai ka yi jini kai a ɗaya. Wannan hadisin da yake nunawa ana magana ne akan wankin mutuwa. Inda su kusurin yaƙi ma za a ta kamu. Ai an kawo musu waɗansu matan aure a can wurin kafirai. Matan aure a wurin kafirai. Waɗansu kuma ɗan gargaɗi ne. Inda kafin yake ne. don haka da aka zo a musulunci in an kama musulmomin yaki suka shiga an musulunci ba dai ne wannan lokaci magana auren ta na can tana a can garin kaburai ya tashi magana da ita ka zaɓi ita mata ce kawai ya tashi kawai yanzu wanda aka ba ni da an kasa shi to amma in kana da ciki kare ta ba sai ta haihu idan za ta da ciki to ya jira sai jini ya zo mata. Muhallin shari a wannan hali ce da yake wanda ba ta da ciki sai ta yi aila ɗaya. Saboda aila jariri ne na wankuwar ma'aikata ta ba su ciki. Idan aila su zama jariri na wankuwar ma'aikata, to yana da ke binciki na da aila to da yaya za a gane da ya za a bambanta na kwanci da mara ciki. Allah ta'ala ya ce ya aiki wannan biyu, idza sallaku su nisa fa salliku hunna li iddatihin da wa ahsul idda. Ya kai annabi idan za ku saki mata, ku sake su a gabar iddar su. Ku sake ku yi iddatihin nan a gabar idda, ina ne gabar idda. Shi ne lokacin da sai gini sai sarki sai gini ya kawo ta yi tsarki kuma ba ku taɓa ta saboda in sai tsarki ta taɓa ta to ba ka sani ko wannan taɓawan ko iya ce ku ne ba ka sani ba sannan haka idan tana yin al'ada nan kuma ba a yi ba a fara ita a cikin al'ada to wannan wani yake nutsarwa shi ne wajen mahaifa to idan har ya kasance mace zai yi mutum sai haila a cikin kasa da ciki to za mu kasance mun samu misali ya sa kuma da muka sa kan cewa mai ciki ba ta to amma da yawa ba da wani ciki da suka tafi a kan cewa mai ciki tana haila ba su fara magana a kan haila mai ciki ba sai a wata hudu kamar kenan kasa da wata hudu zai yi wahala ba za ta haila amma kuma da su za kan cewa da kowace jama'a ko in jini wani mata da mu fasa da mu fasa ko jini ne na jikigar jijiya ba haila ba to malam ya yi gina wannan karatun da muke yi a kan cewa mace idan ita ke kai wata uku zai yi wuce jini al'ada wannan kuma ba kuma mai idan jini zai wuce shi wasu kwanaki da kansa ya zo shi ya wasu kwanaki kuma da kansa ya ɗauki kuma da wata ya zaɓe ma daidai wani lokaci sai ya sake zuwa da kansa kuma ya wasu kwanaki da kansa ya ɗauki sai a zaɓe da kashi da su matuƙar an samu haka to ba za ka iya musu kashe ba haila saboda aikin ciwo ba shi da tsari amma jinin haila na da tsari zai zo da kansa zai ɗauki da kansa don haka kuma a lokacin da mace ta kai cikin da ya kai wata hudu ta lokacin an fita daga rinzani saboda zai yi wahala ciki ya kai wata hudu kuma bai kuma san shi zai wahala mace ta yi ciki ciki ya kai wata hudu kuma bai bayyana an san da shi ba wannan da wuya kaga shi kuma yau sai ya bayyana an san da shi to ka ga yanzu zancen rudani na cewa haila ta zo ba a sani ba ka ciki ko zauro ka tashi to shi sa malamai da suka fita akan maganar haila na ciki tana haila galibi sun ce gida sun alakantar da wannan hailar da wata hudu anan ma ma ne ke wani amini ba na zarar da shi da jiki bayan wata hudu kan su ga ta da yamma tana da kwana goma sha biyar wannan haihuwa da wata masu biyu masu kwana sha biyar sha hudu sha shida sha bakwai a nan tsakanin ne abin da bai kwana shi da ma shi ne wani hau sha hudu sha shida sha bakwai wa ba'da cikin da ashirin bayan wata shida kuma ashirin na wani hau kwana ashirin da makamantan hatta kan da adada ta wani eh ya babu ko saboda wannan wannan abin na ganin kuma na a daidai kan yawwa to kuskuren da aka samu kenan bar wata babu wannan ana wa bayan da ta ashirin bayan wata shida kuma ishiruna wani abuha kwana ashirin da bakwai kada kwana ashirin da makamantan nan an ce makamantan su nan ma sha tara ashirin da ɗaya ashirin da biyu da ta uku abin da bai kai ashirin da biyar ba to wannan tsakanin duka zai yi wuce bayan duka nan in ta gaya hawa bayan da nuna ta ɗan saurara masa ɗan saurara masa har wani ɗan kwanaki biyu uku haka duka wannan ba matsala zai yi to wannan dangane da wata kai wata shida kenan wata shida na kuma har zuwa lokacin da na kula da zo maka idan jini ya zo wa mace babu ciwon naƙuda to yana iya zuwa da mahaila amma idan ciwon naƙuda ya zo mata jini ya zo mata da ciwon naƙuda to wannan kuma ne ba ko da ba ta yi ba zai yi da wasu kwanaki ma tana jin ciwon naƙuda kuma jini ya zo ya kwana uku da shi to wannan ne ba ci amma ba ciwon mara ba ciwon na kuɗa ba komai sai jini ya doso to akwai yiwuwar ya zama haila ne akwai yiwuwar kuma ya ta'ala ala da ka ce da kusa daga wannan gaban da mun zo sai mu tashi kalin da fata mun ga da Allah mun da sai Allah ya bi sallallahu alaihi wasallam da bi sai mala idan kana da kuɗi kai ka saduwa da shi a cikin jini wannan amma ba a yi a kari da za a yi mai ba ya riga ya wuce an yi ta jari idan kuma azumi ne ta yi gani a cikin jini to in ka ce ta sani ta yi haram amma kuma ba ta sani ba ba ta ta haram azumi kuma bai yi ba kuma shi ana rana da za ta ba yadda kuma shekarun da ta yi tana kankan a cikin wannan matsalar da lissafa shekarun da lissafa yawan azumin da ya ce da tsallar inda ya kan wata tarihin haila zai wahala a kan ajiyarwa da haila da tana mun kwana ka gani yau sun tana budurwa tana mun kwana ka gani bayan na yi aure na haihuwa na takwas ko kuma na mun kwana ka gani tana iya kan tarihi sai ka koma akalla in ba ta iya ta tuna gaba ɗaya ba da suna wani abu cewa to ya ne yana rayuwa yana mun kwana biyar to sai ka kirga riga kana rayuwar shekara nawa zuwa san da ta sani sai ka cire azumi biyar biyar biyar na wannan shekarar da tara kuma duka fasu karama malam jin akwai hadisi idan ke tabbatar da cewa mutum na iya yin rasa da jini bayan sallar da asuba idan bai samu ya yi da tashin sallar asuba shi ba ya sai a ji ta hadisi rana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce da sallar asuba ya tafi da jini ko wani yana sallah sai ya tsaya a kanta har sai da ya da sallah sai ya ce mara sallar da kake yi sai ya ce na yi barci ne ba samu dama na yi rawar na biyu na kafin da shiga ne na jira ma ce sai na masu zama ko yi wuce da kuma kuma ba a nan ma da kasance ke nan wanda ya yi barci a kawai yin suna da yau ya samu ya yi kula bai zama na balla a suka bai da kari ya yi ba ma masu kuma su ka ce da ya yi hasara nan ba ana yi kuma ka hanyar da sannan tallatawa kullum kana da wani jami'i kama a kashi sannan ka zama masallaci an sallar kuma kowace za ta la abuwa daga nan da ya haɗe da ta wata ka kuma zo na ana magana a kan wanda ya makara wanda ya makara a kan abin da ya saba amma duk makarar ka saba to za ka da haƙƙin ne duk ka kula da yankin makara ka saba malam kamar yau da hadisin mazo sallallahu alaihi wa sallam yake magana a kan nan da bai sa su ba mata da bai sa su ba maza Allah ya cinye musu wannan idan mutum ya kalli yaki na mata kamar a tamfa sai ya yi kin maza da shi to shi kuma ba to yana da banban shi ba zai kai kimawa amma yin shi zan ma abin abai ya danganta da al'adar idan al'adar mutane suna dukka a tamfa maza wannan dukka a tamfa mutum kuma da wuta shi kenan yanzu ya gani lauda za ka gani shi mai kyau da zai yi zai yi za a kayan da zai za ka nan ya yi kula da riga da wuri sun ba wa suna abu to idan an adana mutane tana iya haka to wannan ba ne mai gaskiya a amma idan an adana mutane ba haka take ba to na farko mutum ba ma sai ba su kawo mutane da daga mutane ya za su shigowa sannan mai kuma da za ta gama daban kan shigar da ana ganin duka a wasa da mutane ana ganin ana ta kallon ka ana kallon ka ta zama daban ko irin adam da ya zama daban birin da aka kawo garin mutane da wuri to irin wannan shigar ba a ya kamata ya zama shigar da ba ya ce mai ɗaukar hankali a yi ta kallon ka an bayyana yawa to kaga idan mutum ya sani ya tsari a wurin da ba ta tsara a kwano ko da ta bayar da kan kaga dai da yi da mutum an da yi kuri da bai ba ba a kama sannan kuma abu na biyu kamar na biyu ne a kai kimanin mata ne bambancin da na kiwa shi da na kiwa dinkin ma na matan ne sai ya saka sai ya fito na mata na mata wannan shi ne la'ananne ma da yanzu wani mijinta kuma ita wani dami ko ina da ke na mata wannan sai dai a ce masa a'a ya kiyaye kare amma shi da kai da la'anta to haka nan su ma mata ba su kare da kansu ko wani abu da ganin jiya a gajiya wani ko da ke da wani makaranta na da kare maza suna a ɓangaren na maza ne da ta kayan mata ta ba da jari wasu na yin gashi ko ta ce ne kawai ne ba sai haka dai gashi ne jari ne a cikin su kuma kamar na makarantar maza ne no a nan maza ne suka sa su yaro na haka kamar wani ne haka ne a ga wani kusa malamu wani haramun baya halatta ne sai ta kayan mata daga nan mai yi gobe da aka samu sana kafin ya zama hawa da yi gobe da shin mafi yana da wasu alamomi da za a iya gane shi idan ya rushe a bakin azzakari to yana da shi mafi gane shi idan ya rushe ya bambam saboda ba ya da kawai in ya riga ya kushi to alamun da zai adan da kaɗan kaɗan ba dan dai ne bai yi daga baya ba musamman a cikin kuma dan ya kushi dan baya ba har a cikin mai dan kushi ba saboda ruwa ne ke kyanci ba kamar mani ba mani ruwa ne mai kauri shi idan ya kushi to wani ya kan yi kazo idan kuma a cikin wani ya kan yi bawo don haka domin abubuwan wani sarki galibi idan sai aka baka aka ga alama wacce take wannan alama din ta bayyana ta kuyaciya to ya fi kama da mafi tsammani sama da kan mafi sama da kan mafi lawa kamar da kai magana game da auduga mai kyau sanyin amfani da ita yana haifar da wasu bacteria da suke jawo wani ciwo da ake kira menene tsaron mutum karatun kuma yin wani ke karanta wanda ga iya tsinka jijiyoyi da suke kawo jini ya sa mace da yanki jiki da fati da Allah ma na kare gawo mutum wasu wasu wannan yana kare da amfani da auduga ke nan auduga ne kyau da kuma mun magana a kai tabbata da kuma mun yi ina ban da aure a kan wani abu daban da dai mun wannan lokacin mun magana akan aure ya ta dai amma da sunan da cewa ma sai dole da aure idan da ka hannu da wani abu da aure da su kan yake kuma lalle ne haka Allah ya ba da sai ma da su kiyaye kamar aure da ne kan a aiki a wurin da ba mun da sabi saboda wuri ne ne da ne ne Allah ya kuma wuri ne wuri ne rai yana da rai baya yana baya kula Allah ya kuke kula. Na, ƙwarai kun sa. Magana da ke. Magana bayan sallar asuban yawwa aka daga cikin bayan sallar asuban an kai ne da lokacin yi da yawancin dal ko ko ba a yi ba haka yake nufi ko eh to ai ranar koji ina ranar koji ba za ka ce wa mutum ga lokacin yi da lokacin bari kuma ta ka zaɓi kana fahimta sauran ta kashi ba ta kashin karo da wani abu wanda za a ce a an ya kan ce to daga lokacin kaza kar ne wannan sallar ka da zai yi kuma ba shi lokacin da mutane sun ci za a cewa a cikin sallar ka da zai yi in wani ba a yi ba ne da idan kuma in yawa ko da ya kai da mutum yana kafin da ya kammala ya dace yi ko ana su ba ne lokacin da ya kai a cikin aiki ga lokacin an na rusa wa ba. Kamar ta, da aka wani tsazarar da dan tazarar alkafin da zai yi ya ta ta ta kawo a cikin nan wanda zai ya ta yi yi wanda ya kai har a masa inkari ya ke da yau. Iya da ya zama. Ai, me yasa yanzu na me yasa na ba san tantance maka. Kaga da cewa kana yin sallah kaza kai da dalili dalili. na ce maka sai kai an kan sannan kai da dalili to abin da kana da shi ne bayan kana addu'a ne nan kun ake yi dan dan ku ya rage naka ba mu askar ne sai ko bayan askar in za a ci a auna ki a cikin ni maza ke bayan askar na yankar saboda mun kalla ne da mun da kalla ko ina cikin ala da askar na'am yake ba ni suna kowar da sai sun sun makara a tsaye a tsakanin so sai sun fara yin da kafin shi ga tsara a kan kake mutum kirki wannan ya zama da sosai mutum ya yi saboda an kuma da wata hukun sauya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya yi wata sallah ana sallah sallah idan hukumar salatu salatu salatu shi ne da a wannan yanki fala fala da illar da ke ima idan aka ce da sallah ko ba wata sallah da wata aka bayar da zarar an yi kama ne wanda ya tabbara malamin cikin labari shi da zarar an yi kama ne mai yi nafila da ciki da wasu abu da ce mai yi nafila cikin masallaci ana fara yin kama ko ya ko ya bari ko kare bari ko ka kushe wasu suka ce a'a ba ta wuce daga nan ba sai an ce ka da samar da salatu ka da samar da salatu sallah ta tsaya ka da sa ka wasu suka ce a'a ta ka da zinke ba har sai ni mai yake Allahu akbar ya shiga sallah yana shiga sallah to me ya kula da ta tsaya wasu suka ce a'a na biyu riga ne fara ba ta lalacewa sai ya kare amma ya kara ta cikin hanzari sai da fatiha da ya fara masa sura ba sai da tafiyar da sai ya masa addu'a ba ya san ne shi ka sallar aljanna wannan da kan fiye yin gaji ba zai ma fara da ita ya riga ya fara sai ka kuma ma wasu suka ce sai da ka a farko ne bai yi rukuni ba to ya san ne shi ka sallar aljanna in ya riga ya yi rukuni shi ne shi ka wasu suka ce a iya riga ya fara Allah ya ce wa ya tuki yi a fara kan ba ka yi ba ta haka ya fara shi mace da ita mutum ya yi gari yana zuwa ya ba to sai ya hada ta ya kammala abin wanda ake hanawa shi ne wanda liman ya ta da sallah shi kuma shi ma ya ta da wata sallah ko sallar ya mutu ne ko sallar ya biya ne ba a yi liman yana sallah cikin masallacin wani yana wata sallah an fahimta ya wani ya yi wani ba da ya wani ba ba da gina da kai da ka ga lokaci ya yi ba na'am akan da akan akan sarki Islam. To, ɗan kuma ɗan kwan da ɗan kuma yana kuma yan a hankalin lafi da tafiya. Domin ma karatun duk za mu ce da ɗan kuma yana cikin ta. Mace da aka tafiye ta akan sarki ita ce macen da jini ya ɗauke mata sai wanka mutum da bai sami da ita ba sai ya sake ta shi na sake ta kan mulki. To ita ana sake ta automatic ta fara ita. Ana sake ta fara ita. Ba kamar mai jini ba, ko kana jini haka sake ta, to ba ta fara ita ba. Sai ta yi sarki ma ba ta fara ita ba, sai wani mutum ya zo ya ɗauke. yadda aka hana saboda akwai zalunci amma in ya sake ta a cikin sarki ko bai taba ta ba sarkin to yana sake ta fara shidda da haka da a ce zai zai sake ta tana cikin sarki bai taba ta ba mukaddara a ce ta yi jini ta ɗauki baya sai kamar kwana ashirin baya sai kaman sai ya aiko mata ko ya mata waya ce ya sake ta yana sake ta wani gari sai jini ya zo mata ta yi daya kamar ta yau haka kai ta ce ta zo kan wata ba yau kamar wani mace magana ne ta fito ko ba mu eh eh sai kai na jin ne ne karfe ta kakara in kuma kare ka ta kasance ya kamata ba mu Nah. Jadi kita kalau aku tak cuma tak kaya mana pengen lah. Jadi dari sini masa saja akan datang kita jadi tak boleh. Kalau kita mana? Kita nak buat dalam satu konsep. Kita dalam itu apa? ba ya halatta ko da yake sun sani ba ya halatta ba ya halatta sai dai idan ita ce ita ta fi shita a akwai kaya na mata irin na maza irin su t-shirt irin su shirt irin su wando wanda na fita akwai na maza a na mata mana da bayan Allah ne na masar hama duk ya gaya mana irin da mata yadda na mata wasu musu su dama ake kwallo ko in wannan ne ma na mata su dama ake kwallo na maza ta hagu a wani mana bayan sunan Allah ne na masar hama to kaga in ka ga wando za a kalle shi ta dama riga za a kalle ta dama to na mata to sai ka sa kayan ka sai maka da yanki ba ma fara da na mata amma in ka hagu za a kalle ku na ka kai sai ka amma ka ba ka kayan mata da ka kai nan ka ya mu mun ce da ya ya ya Bueno.